kai wannan mutumin ba ina ganin kawai saboda wannan laushi na ne ba tare da ina ba. shi yasa ya ce mu harira ba ta amma jiki ne na bani tana nan na san me zan yi. komawa zan yi je ki sallama da karfi da ita na zata ce halidi ne eh to yanzu ni dai ta nemo ba abin da zan ce tukuna ya ke ce ko kike da abin da zaki faɗa domin ke ce sahun gaba wurin wanda za su mori auren nan idan har an yi shi harira ki yi wa allah ki yi wa ma'aiki kada ki bari wannan damar ta wuce mu kawai ita fa soyayya babu ruwanta da duk wannan abubuwan da kake faɗa farin ciki shine a shafin farko na soyayya a shafin farko kuma na rayuwa kuɗi ne shi kuma kuɗi ne mafi soyuwa a shafin farko a rayuwa ɗan adam duk wani saɓanin wannan na rantse da Allah in gaya maki ƙarya ne duk wani tunani saɓanin wannan yaudarar kai ne na rantse maki da Allah salamu alaikum a'a wannan mayan kuma dawo yaya a farida farida fita zaki harira me ke faruwa ne me ke damun ki ba komai a'a wannan yanayin bai dace da yanayin fuskar ba kin ga dan Allah ki faɗa me damuwar ki saboda kar abin ya min yawa harira ta a gida ne ake so in rabu da kai ye kawai saboda na naushe shi ba tare da na sani ba shi ne ke sai mu wannan illar dan Allah wani ne ya fito yana so ya aure ni kuma ni gaskiya ban shirya aure yanzu ba nan ma kin ga bari ba shawara idan aka dage cewa sai an yi auren nan kawai ki zo mu gudu mu shiga duniya ina dai fata ba na sake yin su fita harshe bare ko? Rira me kike tunani? abubuwa da yawa kuma marasa kyau to Allah da ya saba a na suke ba